أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ƙara datar da mu a bisa wannan ni'ima da yake bamu na tsintar kanmu a wannan wata mai albarka na bana har zuwa wannan lokaci inda muke ɗauke da azuminmu na goma sha uku a darasinmu na goma sha biyu cikin karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul amfani wanda jiya karatunmu ya tsaya kan aya ta arba'in yau za mu tashi kan aya ta arba'in da uku insha Allahu ta'ala inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى أولا قبع yana nuna mana farkon sanadin samun nasarar annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙuraishawan makka a lokacin da Allah ya ƙaddari za a tinkari yaƙi tare da su. Tunkan a tafi yaƙi Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa manzansa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam adadin kafirai cewa ‘yan kaɗan ne. Shi ne Allah ce, "Izi yurika humullahu fi manamika ƙalila." nabi ya yi bacci ya yi mafarki Allah ya nuna masa cewa kafiran nan ‘yan kaɗan ne Allah ya yi haka don ya sa wa annabi nutsuwa ya sa masa ƙarfin gwiwa na kada ya ji kasala kada kuma ya tsauka cewa wani gangan ko suka yi mai yawan gaske walau arakahum kafiran da Allah ya nuna maka su da yawa iya yawansu an nuna maka su haka ɗin tabbas to za a samu matsala na fashiltu ana za ku za ku karaya wala tanaza'tu za ku yi tajayayya wasu suna ganin aje wasu suna ganin kar aje wasu suna ga ba za su iya ba fil a cikin wannan lamari na yaƙi. walakin Allah sallam asiri Allah subhanahu wataala ya dakatar da irin wannan hayaniyar da wannan rudanin ta inda ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama adadin kafirai ba su da wani yawa da haka abin da zai zaburar da sahabbansa kenan a kai, kuma mun sani cewa mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da suka gani a bacci Allah ya nuna musu ya ce su yi to umarni ne doka ce su kaɗai ne kuma suke da wannan baiwar suke da wannan kafiya ta annabta Allah zai iya musu ba da oda a bacci kuma su tashi su ga haka annabi ibrahim ya ce ya gani a bacci an ce ya yanka ɗansa isma'il inni ara fil manami anni azbahu sai ya ce wa ɗansa fanzur ma za ta ya kake ga za a yi kuma na riga na gani kuma haka al'amarin yake ba wai kawai shedan ne yake zuwa ya gaya mana ba a shedan baya zuwa wa annaba nan take ɗansa Ismail shi ma da ke annabin ne ya san ƙa'idar abun, umarni Allah yake ba shi ya yanka ɗansa, ya kuma gaya wa ɗan, ɗan ya ce ya abati almatu, umar. Je ka yi abin da Allah ya umurce ka kawai, ka je ka yanka ni, satajidu ne in sha Allahu minas sabiri, za ka saman cikin masu haƙuri da ikon Allah. Anan ya nuna ƙarfin imanin Sayyidina Ibrahim da Ismail duka. almuhim dai annabawa duk abin da suka gani a bacci haka yake da Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama adadin kafiran da sun kai kusan dubu a 'yan kaɗan waɗanda su kuma adadin musulmai ba za su wuce ɗari uku ba Allah ya ce ban nuna muku yawansu ba don kar a samu turjiya da jayayya shi yasa na nuna muku su 'yan kaɗan kuma Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da kowa yake kimsawa a cikin ransa sawa'un zai yi ko ba zai ba su kuma sauran sahabbai su ma yayin da aka je filin dagan don ƙara samun nutsuwan ta tabbata kuma su ɗin ba annaba ba ne balle a nuna musu a mafarki inda a ce su ma ganinsu na mafarki gaske ne da su ma Allah zai nuna musu a baccin amma sai ya ajiye nuna musu wannan kankantan yawan adadin kafiran a lokacin da aka haɗu a filin daga to shine sai Allah ya ce wa iz yurikumuhum ta taqaitum na'am وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم fi. بأعينهم ليقضي الله أمرا يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور sauran sahabbai da ba su zamanto annabawa ba da Allah subhanahu ta'ala bai musu magana a bacci balle ya ba su wata oda ta shari'a su aikata shi yasa koma bayan annabawa duk wani da ya ga abu a mafarki in a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai je annabi ya fassara masa mafarkin nan idan wani abu na shari'a ne ko na doka to za a iya sani annabi zai san wannan Allah zai sanar da shi fassarar wannan ba ma shi ba sai na abubakar ma yana wannan fassara mafarki ya gaya maka abin da ka gani da sauransu amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata doka makamanciyar wannan da za a ganta a bacci Allah subhanahu wata'ala ya ce maka je ka aikata abu kaza a bacci a ba a yin wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama komai ya ƙare na dokar shari'a an cika komai Allah madaukakin sarki ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا an cika addini an gama komai tunda ko an gama to bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da zai zo maka a bacci ce wai annabi ko ka ga annabi a bacci ya gaya maka wata doka ko wata shari'a sabuwa wacce ya koma ga Allah subhanahu wataala bai koya wa mutane ita ba wannan kai haka kamar ka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam da boye wani abu kenan ya zaɓi wasu daga cikin bayi yake gaya musu a bacci ba a yin wannan saboda haka mu kiyaye wannan shi sa Allah maɗaukakin sarki anan ya bambanta matsayin annabawa da ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam adadin kafirai cewa su ‘yan kaɗan ne tun a bacci tun ma ba a fita filin daga ba amma sauran mutane fa su kuma sai Allah ke su ma ya nuna musu yawan kafiran izil taqaitum lokacin da kuka haɗu da su lokacin da tawagan quraishawa suka taho daga makka mutanen madina suka fito daga madina al-ansar da sauran muhajirun aka haɗu a badar sai Allah ya nuna wa musulmai ai wayannan kafiran ma 'yan kaɗan ne Allah ya kankanta yawan su fi a ayyukum a idanunku ya sanya suka zama kalilan su ma ɗin kuma kafiran duk da ƙarancin musulmai yawansu bai kai nasu ba ba su ɗari uku ba amma su ma wa yi ƙallilu fi a su ma sai Allah ya sake rage muku yawansu yawanku suke ganin ku ‘yan tsiraru wanda ko ɗari ba ku wuce ba kaga kenan kowanne Allah maɗaukakin sarki ya masa wani abu da zai ƙarfafe shi wajen aje an yaƙi su musulmai an rage musu yawan kafirai sun gansu ‘yan kaɗan su ma kafiran an rage musu yawan musulmai sun gansu ‘yan kaɗan su raina su Allah ya yi haka ne Allahu, amran kana maf'ula Allah ya yi haka ne don ya yanke wani hukunci da ya kaddari cewa zai faru inda an nuna wa musulmai yawansu tun farko ila da ba su fito ba kamar yadda Allah ya gaya mana jiya walau tawa'attum laktalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula da Allah ya sanar da lokacin haduwa kuma kuka ji yawansu to da an samu rudanin da wasu da yawa ba za su fito ba daga cikin musulmai to amma Allah sai ya bar abun a haduwar kwatsam don ya yanke hukuncin da ya ga dama na daga darajar musulunci da kaskantar da kafirci haka kuma da aka hadu sai ya kankanta wa kowane bangare dan uwansa don kar ma ya gudu yake ji kamar ai in na gudu a 'yan waɗannan ai na ci baya to Allah ya yi haka shi ma don ya yanke hukuncin daga addininsa ya ci gaba da ƙasƙantar da kafirci ya kuma sanya nutsuwa da kwanciyar hankali ga annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da sahabbansa da suka yi imani da shi da waɗanda suka gudo daga makka suka dawo madina da su ‘yan madinan duka ji cewa lallai lallai wata rana izza da ɗaukaka za ta tabbata a ƙarƙashin musulunci wa ilallahi turja'ul umur dukkan al'amura ana mai da su ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ma'ana duk abin da ya faru da kai duk abin da ka gani a rayuwarka ka fawwala wa Allah wannan lamarin in mai daɗi ne ka gode masa ka kuma nuna cewa ba wayanka da dabararka ne ya kawo shi in mummuna ne ka yi haƙuri ka yadda ba wani abu ka yi ba Allah ya maka wannan jarabawa ce kawai ya gwada ka ya gani shin za ka jajirce ko ba za ka jajirce ba shin za ka yadda la haula la quwwata illa billah ko ba za ka gamsu ba kaga kenan komai na Allah ne Allah maɗaukacin sarki ya samu dace sai Allah ya ce mai ya أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله مدوكتين سركيتي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا قوة waɗanda kuka yi duk lokacin da aka hura shelar yaƙi kuka haɗu da abokan gaba kowane iri shi yasa yake fi'atan nakira ma'ana kowane lokaci a kowane zamani in dai aka busa ƙahon yaƙi to fasbutu ku jajirce ku tsaya kar ku gudu domin haka guduwa a wajen yaƙi bayan haɗuwa da abokan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi cikin sab'ul mubiqat abu bakwai da suke hallaka mutane suke nitsar da su a wuta daga ciki akwai attawalli yau zahaf juya baya da guduwa ranar da aka haɗu da abokan gaba domin Allah ya ce idza laqitum fi'atan fasbutu idan kun jajirce kuma subut din kuma yana zuwa ne ta hanyar juriya da haƙuri shi yasa yana daga cikin sinadaran haƙuri ai sinadaran nasara haƙuri wadhkurullah kafiran ku ambaci Allah bato mai yawa ku yadda da shi ku yi imani da shi ku ambace shi ku can ku sakankance cewa shi zai ba ku nasara wannan kuma shine inda Allah ya amfani da kalman attaqwa a lokacin da yake zaburar da muminai cewa bala in tasbiru wa tattaqu yake gaya musu shi ma a yakin badar ne in dai za ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah to Allah zai aiko mala'iku kuma hakan duk ya tabbata Bi ya faru mun karanta shi a baya don haka ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun ko za ku yi nasara za ku samu babban rabo kuma kuma duk wannan haka ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa jajircewa da kuma ambaton Allah a wajen yaki don mu gane cewa ba yawanmu ba ne ba makamanmu ba ne mu dai sababi ne in mun riƙe shi da kyau to Allah zai yi mana komai ai mun karanta a baya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama Allah ya ce lokacin da kai jifa to kai naka yin jifan ne ba kai ka isar da jifan inda zai ji ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ji yakin ya ebi tsakuwa da bata wuce cikin halinsa ba ya watsa wa quraishawa wannan tsakuwar ba idan wani mayaki da bata je ta fada ba kaga kenan layin da annabi ya watsa Allah subhanahu wataala shi ya karbi isar da abin da kansa da yawaita tsakuwar yanda sai ta shiga idan kowa wannan shine cikakken ma'anar la haula wala quwwata illa billah ma'ana ba wani wayo da dabarar mutum ba wani ƙarfinsa da jajircewarsa da zai iya bashi nasara sai da agajin Allah sai da taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ka taimake mu cikin rayuwar mu gaba ɗaya sai Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu wa ati'u Allah wa rasulahu تولوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى تيجي واطيعوا الله ورسوله كي وألا دمن زنس بيئة Allah ya ce ku yi abu, ku yi, ya ce ku bar abu ku bari ya umurci annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya muku abu kaza ku aikata ya hane ku abu kaza ya kwaɓe ku ku hannu kuma kada ku zamanto masu hayaniya da juna wala tanaza'u lalle ana iya samun saɓani na fahimta amma wannan kar ya zama sanadi na hayaniya abokan gabanku su jefo muku abin da za ku yi ta cece ku ce su kuma suna bin gefe-gefe suna nakasa ku idan kun yi wannan to kun saba wa Allah maɗaukakin sarki wala tanaza'u kar ku zama masu hayaniya fa tafshalu za ku ruguji mana darajar ku za ta zube wa tazhaba rihukum arrihu a nan ana nufin ƙarfi da haɗin kai zai ruguje yayin da kuke tinkarar abokan gaba to ku a junanku ba ku daidaita kanku ba ba ku samu haɗin kai ba ba ku samu fahimtar juna ba ta yaya za ku tinkari wani abokin gaba kuma ku yi nasara a kansa duba yahudu da nasara ba ta fashiri da juna su da kansu suke cewa فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء wannan in sun ware su ya su kenan amma in sun tinkari musulunci ko ga wani abu na addinin Allah da zai ruguza su to a lokacin za su dunkule su zama ɗaya ko yanzu a duniyance kana iya tantance yahudanci da kiristanci ne ai duk tafiyar ɗaya suke yi don su yaƙi musulunci amma da za su gama da musuluncin su dawo su zauna su yasu wannan gabar da ɗaɗɗiya sai ta sake dawa. wannan kuma sunnar munafukai ne ita ma in za ka yi hulɗa da munafukai to za ka samu suna jibintar juna suna riƙe juna gam al-munaafi wal-munafiqat ba'dhum min ba'd su tare suke da sashi in sun tinkari musulunci in sun tinkari sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu da kada mu zamanto masu hayaniya da rashin haɗin kai wannan zai zubar mana da kima zai sa ƙarfinmu ya rubuce zai sa a yi nasara a kan Kisan da aka samu rarrabuwar kawuna kowa kullu hizbin bima farihun to ana iya samun matsala shi sa sai Allah maɗaukacin sarki ya sake jaddadawa cewa biyu, ku yi haƙuri?" Bahaushe ce, zo mu zauna zo mu saba kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce, yace waj'alna ba'azakun li ba'azin fitna mun sanya shashin ku ya zama fitina wa sashi Allah ke atasbiru ba za ku yi haƙuri ba kinan dai har za a haɗu adadi mai yawa na mutane don gudanar da wani abu sai ka samu wani bai fahimci inda kuka dosa ba sai ka samu wani shi inda kuka sa gaban bai masa ba to a yanzu Allah ke ku rika haƙuri ku fahimtar da shi ku nusar da shi ku lallaba shi kar shi ma ku biye masa ku koma faɗa da shi can kuma ga abokan gabanku suna jiran isowarku to anan sai su yi amfani da damar rarrabuwar kawunanku da hayaniyarku su gama da ku wannan shine abin da kafiran duniya suke wa musulman duniya shi ta ƙoƙarin rarraba su ba ruwanka da wane ba ruwanka da wane a wani jan abu kaza ya same shi shi ya jawo sauran ire-iren waɗannan abubuwa wanda su kuma sai su yi amfani da wannan rarrabuwar da ji a ransu cewa in mun tinkari wancan wannan ba zai taya shi ba in mun taɓa wannan wannan ba zai kula shi ba to mu taɓa shi don mu gama da shi za haka duniyar kafirai suke wajen ƙoƙarin cinye duniyar musulunci kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan an sanya wa kowace ƙasa boda a zamanance ba ruwanki da waccan ba ruwanki da wannan wannan zai shigo sai da izini sai da kaza sai da kaza ko da ko musulmi ne ɗan uwansu ƙasashe nawa ne kana musulmi ba ka isa ka je ka zauna ba ba ka isa ka je ka rayu ba kai bare ne kai daban ne to da irin wannan ake bi ake murkushe daulolin musulunci ana matsowa ana matsowa yanzu ka duba su Syria an gama da su su Iraq an gama da su duka ana matsowa yanzu an tafi Iran za a gama da ita ba Iran ne target din ba ana matsowa ne nan gaba za ka ji an tinkari Pakistan daga nan sai Turkiya daga nan sai daular musulunci saudiya an gama ke Allah ya sauka muna nan muna zaune muna kallo mun zama mai gusa'un ka gusa isai mun zama tarkace kamar tarkacen da ruwa yake korowa farkon damuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace lokaci zai zo nan gaba duniya za ta yi ca akan musulmai sai sun ga bayan su sabai suka ce amin qillatin nahnu yawma idhin don ba mu da yawa ne a lokacin annabi ce a ah, kuna nan da yawa sai dai kawai wusa ne ku tarkace ne yawan ku bai da wani amfani kuma yayin da kuka zama haka Allah maɗaukakin sarki zai cire ku a zukatan abokan gabanku. Inda arna suna shakkun su ce muku kaza da kaza da kaza yanzu ƙarara suke fitowa su gaya muku don sun fahimci kuɗin taron yuyuyu ne tsintsiya ne ba shara sannan Allah zai jefa muku wulaƙanci a cikin zuciyarku me wulaƙancin shine hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma tsoron mutuwa kowa ka taɓo shi yanzu yana tsoron ya mutu don haka bari ya yi gum da bakinsa a ta cutar ɗan uwansa musulmi to haka za a gama da shi kana tsoron mutuwar sai ta zo ta ta riske ka Allah ba ya gaya ya ba ya ba mu labarin wata al'umma ba alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut da Allah ya so jarabta su ya nuna zai hallaka su haka suka gudu da yawansu suka gudu suka bar garuruwansu saboda jarabawa ta shigo garin don tsoron mutuwa sai da suka gama guduwan suka gama tsallake annobar da ta zo garinsu sai Allah ya ce ba mutuwa kuke gudu ba to mutu ku mutu kuma sai suka mutu Allah ya kashe su gaba daya thumma ahyahu sai kuma ya raya su dan ya nuna musu cewa aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kake sai mutuwa ta same ka in ka ga wata same ka ba lokaci ne bai yi ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk inda annoba take a gari kana cikin garin karka fita ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta zai same ka na karka fita kuma a rashin fitanka akwai alkhairi la'alla kana ɗauke da annobar in ka fita ka ƙara yaɗa ta inda ana tunanin za ta tsaya a guri ɗaya sai ta kama wurare da yawa sai annabi ya ce in annoba ta zo gari to kar ka gudu zuwa wani gari ta zo gida kar ka gudu zuwa wani gida kuma idan ka ji annoba a gari kai baka garin to kai kuma kar ka shiga sai ka ja da baya har sai Allah ya ɗauke ta to kaga dai duk wannan yana nuna maka komai sai da ikon Allah da yardarsa in bai ga dama ba abu ba zai yiwu ba to kar ku zauna a ruɗe ku a duniyance ana jefa muku gaba ana jefa muku hayaniya a bar ku da ita ku ta yi tsawon shekaru su kuma wa'ancan suna nan suna ƙara shirin yadda za su karya ku gaba ɗaya in kun biye ma wannan Allah ya ce fatafshalu wa tazhaba rihu za ku ruguje ƙarfinku ya ƙare dan haka wasu biyu ku haƙuri ko da an samu saɓani a yi ƙoƙari a daidaita a yi ƙoƙari a fahimci juna a yi ƙoƙari a koma turbar Allah in dan Allah ake yi Allah ya ce fa na za a cin fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul sai dai in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir in kaga mutane suna musu sun iyadda su zo su zauna su fahimci juna to kullu hizbin ne bi maladaihim farihun kowa yana farin ciki da abin da yake kai kowa inamu inamu ba mai taba so a zo a dunkule a zama yadun wahid a yi amfani da wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan Allah cewa ku rika taimake ne ku taimaki juna akan duk wani abu da zai ba ku tsoron Allah da takawa zai sa ku zama masu yi wa Allah ɗa'a, zai sa ku zama masu tsoronsa gobe kiyama kuma aljanna ta ku ce don dama ya ce uiddan lil muttaqin saboda haka mu zama masu hakuri kar mu biye wa saɓani idan an samu saɓani a koma ga alƙur'ani a koma ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za a samu mafita nan Allah yake a koma farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah in fa kun yi imani da Allah duk sanda ake sabani kaga an anyi da su wane su gyara ko su wane su dawo kan hanya ko su wane su zo a haɗu sun ce sun bijire su kawai a tafi a haka a rarrabe to ka san ba Allah suke yi wa ba kansu suke yi wa a haɗuwa za su rasa duniyar da suke jin daɗi don haka gara a tafi a ɓace a hallake sun yadda su ɗau zunuban wanda suka hallaka gobe kiyama Allah ya kiyaye usbiru inna Allah ma'as sabirin ku zama masu haƙuri Lallai lallai, Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu haƙuri sai ya ce wala takunu kunu wala ta kunu kallabi na بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله allah subhanahu wa ta’ala الله سبحانه وتعالى tunda yayi wa muminai jan kunne in an fita wajen yaƙi kar ku gudu kuma ku yi wa Allah da manzo ɗa'a wajen bin dokoki a komai na yaƙi ne na zaman lafiya ne duk ku yi wa Allah ɗa'a kar ku rarrabu kar ku yi hayaniya ya zama sanadin cin nasara a kanku kuma ya sake cewa wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas kar ku kasance kamar waɗanda suka fito yaƙi daga gidajensu sune quraishawa sun fito bataran don tunkuɗe gaskiya don takama da nuna gaskiya sai an ga bayanta wari'a da kuma nuna wa mutane cewa su ɗin suna da yawa suna alfahari da haka suna girman kai da haka waɗannan abubuwa guda biyu Allah subhanahu wata'ala bai san su gabawa ko da ko yana da ƙarfi da nasara to ba a so ya rika takama da wannan ƙarfin ko takama da nasarar da Allah yake bashi kuma kar ya zama mai yin abu dan ayaba shi sa sahabbai wata rana suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah rajulun yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zalika fi sabilillah mutun ya fita yaki ya fita ne dan a ce masa jarumi ko ya fita ne dan ya kare kabilarsa ko ya fita ne dan a ganshi a ce gashi can gashi can shi ma ya fita aka ce ayi zalika fi sabilillah waye in yayi in ya fita a wannan fitar za a ce yayi fitan fi sabilillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake dukan su ƙarya suke yi ba a sai ba da ka'ida kowa ya je ya dora abun akan wannan mizanin ya gani in ya dace to shikenan fa huwa fi sabilillah in bai dace ba to ya fada cikin aikin shedan sai ce me sai ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al wanda ya fita yaki dan burin sa kawai kwalli ɗaya ne addinin Allah ya daukaka to fa huwa fi sabilillah wannan shi yake yi dan Allah saboda haka karka zamanto ko da Allah ya baka karfi da yawa da nishadi karka yaudaru da shi sabai ba sun yaudaru da yawansu a yau hunain ba Allah ya bamu labari wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum sai Allah ce falam tughni ankum shay'an yawan naku bai muku amfanin komai ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat duniya sai da ta muku kunci kuka rasa gun shiga summa wallaitum mudbirin saboda haka sai da kuka juya baya kuka gudu kuka bar annabi da kafirai don haka alfahari ko da Allah ya baka abun ka yi alfaharin to ka zama mai tawali'u Allah da kansa zai daga darajarka man tawadha lillah rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai Allah sai ya daga kansa ya daga darajarsa to su kafirai sun fito da takama da riya wa yasudduna an sabilillah suna so su toshe al'amarin ubangiji su toshe addinin Allah wai kar ya ci gaba kar ya motsa alhali mai addinin ya yi alkawari sai addinin ya kai duk duniya suna ɓata wa kansu lokaci kenan sai Allah ya ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah ya karaɗe da iliminsa da saninsa duk abin da suke aikata ba wani abu da ya ɓuyan ma Allah don haka duk abin da za ka yi karka taɓa yaudaruwan kanka cewa Allah bai san da kai ba komi yawanku kuma komi kuma ƙanƙantarku komi girman abu komi ƙanƙantarsa baya ɓuyan ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka kada mutum ya yaudari kanta a duk inda yake a duk yanayin da yake Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu ikon fahimtar addinin nan mu bi shi sau da ƙafa Allah ka hana mu yaudarar mu. Allah ka hana mu saba maka ko kana ko ko ko muna ko jama'a na ganin mu ko mun buya mu yadda cewa kai din ba ma buyan maka Allah ka taimake mu da taimakon ka. taimakonka anan zamu dasa aya insha Allah ta'ala sai kuma gobe zamu ji irin yaudara da shedan ya zo wa kafirai yake neman ya ya musu ingiza mai kantu kuma hakan ma ya mutu wanda wannan yana daga cikin makircin shedan ko da ya zo ya nuna yana tare da kai to so yake akai wata gaba da zai sulale ya rabu da kai Allah ka hana mu bin sharrin shedan Allah ka nuna mana gobe lafiya ka ba mu ikon haduwa ka ba mu ikon karatu ka ba mu ikon fahimta kuma ba mu ikon aiki da abinda za mu karanta abinda muka yi daidai Allah ka ba ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ka taimake mu da taimakonka haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad